tun a ranar alhamis da ta gabata ne ake baza jita-jitar labarin kashe shugaban fulani 'yan bindigar jihar zamfara wanda aka fi sani da buharin daji to sai dai labarin ya tabbata da yammacin jiya bayan da jami'an soji suka shiga kungurmin dajin dan sadau suka tabbatar tare da ɗauko gawarsa zuwa gusau babban birnin jihar nuhu ɗan sadau dan jarida ne mai zaman kansa da ke yankin na dan sadau ya kuma yi min bayanin yadda aka kashe buharin daji aminu buharin daji wanda ake kima dogon gide ne sai buharin daji yaran shi suka je gidan surukan dogon jefe suka kashe yara uku suka kwaso dukiya kuma suka yi kanci da matan wanda suka kashe shi ne shi dogon jefe dama yana ta neman hanyar da zai samu sa'a buhari domin a kawo ƙarshen ta'addancin nan don su zauna lafiya kuma da allah ya ba sa'a ya samu daidaito ya saki jiki ya mamaye shi ya zo ya buɗe mashi wuta bayan ya kashe shi har da wasu yaran buharin ya kashe yaran nan wasu adadi muna sa ran sun kai goma ko kuma takwas daga takwas zuwa goma ne hukumomi a jihar ta zamfara sun tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda mashawarci na musamman ga gwamnan jihar kuma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin sulhu da samar da zaman lafiya a jihar sani gwamna mayanci ya bayyana gaskiya ne an kashe wannan mutum kuma har allah ya sa jami'an tsaro sun kawo gawar shi a nan fada gwamnatin jihar zamfara mai daraja mataimakin gwamna shine ya karbi wannan gawa kuma yanzu gawa tana babban asibitin tarayya da ke nan gusau. Labarin mutuwar ta Buharin daji dai ta faranta ran jama'a da dama a jihar. To kowane irin tasiri mutuwar ta jagoran 'yan bindigar za ta haifar wajen kawo zaman lafiya a jihar? Ga nau ake ba yau ba, hankalin mutane ya kwanta an samu rasuwa an ta godiya ga Allah bisa hakan ta A abin da fata ubangiji Allah sa samuwa hakan shi ya fi zama alheri gare mu kuma Allah ubangiji sa mu ƙara samun nasuwa. To ina gaya maka Alhaji mutala cewa jiya Juma'a ita ce kasuwar garin ɗan Sadau. To mutane suka fara murna. To jiya Juma'a kuma gaba ɗaya ɗan Sadau suka ce kamar sallah babba ko sallah azumi ko sallah babba da murna mata da yara da magidanta da ƙauye ƴan ƙauye cika gari aka gaba daya aka kewa wurin da sojoji suka zo da gawar nan yadda kasa an taso ita idi zaman lafiya yanzu abin da muke hasashe imanin duk yan ta'adda na yana kan buhari ne wanda ke ta'addanci to an kashe annabin su saboda haka tasiri za mu samu zaman lafiya kusan kashe saba'in da biyar bisa ɗari in dai ba gwamnati ta sake orientin din wasu 'yan ta'addar ba. shekara kusan ɗaya da ta gabata ne gwamnatin jihar ta zamfara ta gudanar da wani shirin sulhu da 'yan bindigar a ƙarƙashin jagorancin buharin daji wanda a wata zantawa da muryar amurka ya bayyana aniyarsa ta amincewa da ajiye makamai to amma daga baya shirin ya wargaje inda buharin ya koma ayyukansa na kai hare-hare da satar shanu da kuma yin garkuwa da mutane murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya